والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعض أولا درين العربة درين شاترة لغة محرم هجرة دبوت إلى دريه دبوت لأربعين دقيقة wanda ya dace da garin sha takwas ga wajen satamba aylul 2019 maratan ukura allah maɗaukakin sarki ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi domin ci gaba da karatunmu na raudatun nazir wajen natul munazir ba mu gushe ba muna cikin babun naski babun naski ina za mu tashi بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله فإن قيل إذا إذن شيء إما يتنبى يتنبى يتشي فما الفرق بين النسخ والتقصير menene bambancin da ke tsakanin nasu da kuma tafsir mai bambancin domin kaga an yi ta ambaton tabani akwai babin naski za mu same shi nan gaba insha Allah amma wurin tarifin mu na nasku kaga mun yi ta maganar tafsiri kamar da muke cewa jumhu abin nan hanafiya tarihinsu yana shigan ma ma'anar taksisi saboda haka mai bambancin idan aka tambaya mai bambancin naski da taksisi ƙulna sai mu ce kuma mushtarika ne su biyun suna tarayya da juna min haitu ta ɓangaren inna kulla wahidin cewa kowane ɗaya daga cikinsu kenan ai inna kulla wahidin min huma yujibu yana wajabtar da iktisasa ba'abin mutanawilin labzi yana wajabtar da keɓantar wato yana wajabta keɓance sashin abinda lafazi ke ɗauka idan na ce kowa ya fita daga masallacin nan amma banda wanda ke sanji da hula aiwa wannan taksisi ne wasu daga masallacin nan banda wanda yake dauke da hula banda wanda yake sanye da hula wannan taksisi ne wanda ke dauke da hula da wanda ba a dauke da hula ya shiga karkashin lafazin kowa ya fita kowa ya fita wadi amma da aka ce wato banda wanda ke dauke da hula ta gana a samu taksisi kowa ya fita daga masallacin nan banda mai hula banda mai sanye da hula kenan a nan tafsisi ya keɓantar da ko ya keɓantar da sashin abin da lafazi ke ɗauke da shi kowa fita daga masallacin nan ko ma wane ne mai hula da mara hula banda mai sanye da hula wannan dama shine taksisi din an fahimta to taksisin kun ga keɓantar da lafazin da lafazin farko ya ɗauke da shi ko kowa ya bar masallacin nan ya fita daga masallacin nan kada kowa ya fita nafi wali naski shi kansa ya kebantar da me ya keɓantar da lafazin farko kowa ya fita daga masallacin nan kada kowa ya fita mun ce naski shi ma ya kebantar da lafazin farko kamar yadda kowa ya fita daga masallacin nan banda mai hula shi ma ya kebantar da lafazi saboda haka annasku watakfizu yashtarikani min haitu suna tariya da juna ta ɓangaren shine min haitu ta ɓangaren inna kulla wahidin min huma yujibu iktisasa ba'adu mutanawili allabzi yana wajabtar da keɓantar da sashin menene abinda lafazin nan abinda asalin lafazin ke dauka kun sa taksiri ba zai zo ba sai an samu al-lafzul am wadi naski ba zai zo ba sai an samu cikakken lafazi mai ba da wani sako kafin naski ya zo shi kuma ya canza sakon wadi to amma kuma muftariqani suna bambanta da juna annas wa tafsir suna bambanta da juna min haisu ta bangaren inna tafsisa bayanin annal maksusa غير مراد باللفظ أن التخصيص أن المخصوصة ghairu muradin bil lafzi amma suna bambanta mana naski da taksisi suna bambanta ta ɓangaren shi taksisi bayani ne na cewa wanda aka kassasin ba shi ake nufi da wannan lafazi ba kowa ya fita a masallacin banda mai hula banda mai hula yanzu shi shi shine wannan banda mai hula ashe wannan na nufin kowa ya fita din nan ba a nufin masu hula abin da taksifin ko da ke kenan kun fahimci to alhamdulillah in kun ga dama ku rubuta watakila domin lafazin ya abin nan ma'ana inna taksisa bayanun annal maqsud ghayr muradin an nufin أي التقسيس كو إن التقسيس يبين لنا أن اللفظ ما أريد به الدلالة إلا على بعض اللفظ كوا كتاب كوا كتاب إنما زي قبل كوا لكوا أما نزيد كتاب بندما سهولة آه to wannan ya gula mana kowa da kowa din nan ba ana nufin kowa da kowa bane sashin kowa ne ba wai kowa da kowa ba domin masu hula sashin marasa sashin wanda suke masallaci ne kowa da kowa ko kuma ce kowa ya fita masallacin ne taban wannan lafazi zai hada mai hula da mara hula lokacin da kace banda maras banda masu hula wannan nuna ma da aka ce kowa da kowa ya fita din nan ashe lafazin nan sashin sa ake nema a aiki da shi ba wai dukansa ba an fahimci abin to amma wannan sabanin naske kenan naske shi ba haka bane halal ne a ci jakin jakin gida a ci jakin gida ana ci ana ci kada a ci jakin gida wadi kaga wannan ba yana nufin naske ba a nufin cewa lokacin da aka ce muku a jakin gidan nan yana guda muku ba wai sakin bane a dukansa ne amma dai yanzu kuma bisa ganin daman Allah an yanke abin an kawo sabon hukunci sabanin taksisi shine ma'anar inna taksisa yubayyinu lana anna al-lafza ma urida bihi ad-dalalatu illa على بعض اللفظ لا على كل اللفظ وهذه والنسخ ƙarin bayani ko da suke bayyana suke bambanta ga taksisi yake shi kuma nasku والنسك يخرج ما أريد باللفظ الدلالة عليه shi kuma naske ya kurji yana fitar da eh? ma urida bil lafzi ad ai ma urida ma urida dalalatu alaihi bil abinda ake nufin nunawa da lafazin shi taksisi yanzu yana fidda abin ku ci jakin gida hmm? ko wani jakin gida a bisa na akwai sharuɗan yanka da wani da sauransu lokacin da naski ya zo kada ku ci jakin gida shi naski ba nuna cewa lokacin da aka ce kada a ci jakin gida din nan sashin jakin gida ake nufi ko sashin wani zamani a duka ne gaba ɗaya ne amma da yanzu ya zo ya yanke hukuncin ne saɓanin taksisi idan kuna son ku yi amfani da larabci mai kyau ku ce wannan yukhriju عن اللفظ ما أريد به الدلالة كو الدلالة عليه سلالتي بكو كقوله قال مثالي kamar mai magana ya ce sun abadan yanzu umarni ne yanzu wani yana ce maka ka yi azumi har kullum har abada kai azumi ka ci gaba da yin azumi kai ta yin azumi har abada zai mana sun abada yanzu na kuma ma da bil lafzi fi ba'd al azmina na kuma ma da bil lafzi domin ana nufin wannan lafazin a yi azumi ko yawwa to ana da dama a soke sashin zamunan bayan kayan azumi na wata ɗaya wata biyu sai a ce kuma yanzu kada yi ne kada ka yi azumi wannan shi ma ma'ana nasu yawon yanzu mun ji digon inda suke haɗuwa suna haɗuwa kan kowane daga cikinsu yana nufin lafazin ya keɓantu hmm? ana nufi da shi da sashin lafazin farko takfisi da naski suna bambanta akan cewa shi takfisi yana nufin lafazin da aka amfani da shi din nan ba ana nufin duk abin da lafazin ke nuna ba ne a sashin abin da ke lafazin ke nuna ba ne amma naski shi kuma aka cin wannan shi yana nufin lokacin da ya zo yana nufin wancan na farkon ana nufin duk abin da lafazin yake nuna ba yanzu kuma sabon hukunci da ya zo da aka cin wannan shi ma na nufin duk abin da lafazin yake nuna ba wa kazalika tarqa fi wujuhin sitta banda wa'annan da kuka ji ban da wannan bambanci da kuka ji akwai wasu sun bambanta mata wasu hanyoyi shida har yanzu Shi ne wa kazalika istaraqa har yanzu sun bambanta ma'ana annas ta sun bambanta fi wujuhin sittatin a cikin fiskoki shida أحدها كو أحدها فسكة تفرقو تكين شدئ النسوني شيني أن النسكة يشترق تراخيه والتقسيف يجوز اقترانه شي نسكي يشترق على شرط أن تاواتي كنسا أي تراخيه أي تراخي الخطاب الثاني أم الخطاب الأول كم فهمت يا Ka yi azumi wannan al-kitabul awwal bayan ka gama wannan sai ka ce kada yi azumi wannan ya zama naski ka gama haɗe suke ba domin naski ba a zuwa ka ce kai azumi kada ka yi azumi wannan ya zama hauka hauka kenan ba shine naski ba an bayyana yawwa ai kun ba kuma ta cikin tarihin da ai mun ce ai bi khitabin sanin mutarakhin anhu ai mutaakhirin anhu yawa shine ne yace annan naska yushtaratu tarafihi ay yushtaratu tarafin naski domin dama naskin ai me yake kawo shi alkitabu sani ne to saboda haka shi dole ya zamanto yayi jinkiri ya zo daga baya wato bayan kitabin farko ya zo shi kuma sai ya zo daga baya wannan sharaɗi ne dole inda ya naski ne dole a samu wannan a samu a tarafi bai na kitabu sani والكتاب الأول كوكما كشي التراخي بين الناسخ والمنسوخ بمع المنسوخ شيني الثابت بالكتاب الأول الناسخ كما شيني الثابت بالكتاب الثاني واضح؟ يوه أولين تعبير كوكا شيء يشترط تراخي تراخي الناسخ عن المنسوخ كوكا شيء يشترط تراخي الكتاب الثاني أنا الخطاب الأول مفهوم؟ تمام طيب. والتقصيفة يجوز اقتران أما تخصيصي ينا حالتها عام دين خاص دين حدود عام إذا ما أنتو أي كاري نوامين جونا ننس inda na yi shiru duk gonan za ka nome nawa mini gonan nan zuwa rabinta ba wanda zai ce na yi gwaranci kuma na yi taksisi da na ce maka nawa min gonan nan wannan lafazi am ne yana yi haɗa duk gonar ban samu wani faraki ba kai tsaye na sake ce maka zuwa rabinta wani zama to taksisi kenan wannan lafazin zuwa rabinta ɗin nan ya kassase gonan nan wani suna nufin lafazin yana nufin yana iya gama gonar gaba daya amma zuwa rabinta kaga yanzu an samu takaitawa wannan shine ma'anar taksir saboda haka at-taksir lafazin taksisi shi ba sharadi bane sai ya zama ta'akhurhi an al'am wazi la bal yajuzu an yaqtarina ma al'am kamar yadda na muku misali yanzu karanta alkurani zuwa izo goma wazi? yawo to bambancin farko kenan bambanci farko na farko kenan ko cikin bambanci shida banda wanda muka je na farko hmm? ne na biyu annan nasu في نفسي يدخل في الأمر بمأمور واحد النسخ يدخل في أمر بمأمور واحد بخلاف التفصيل مثلا ku kalli ka'aba lokacin sallan ku kalli alƙibla alƙiblan ku ka'aba wadi ai magana alƙibla muke yi wannan ma'amurin wahid ne ku kalli ka'aba kaga amru ne da abinda aka umarni ɗaya kawai magana ya ƙibla ne kawai muke magana ku kalli kaba ma'amurin wahid wannan al'amurin ne ma'amurin wahid bayan wata biyu bayan shekara ɗaya bayan shekara biyu ku kalli baitul maqdis duk dai kan ƙibla ne saboda haka naski yadkulu fil amri yana shiga cikin umarni ta hanyar abin umarni ɗaya kawai بخلاف التقسيم تكسيس سيدي إذا ما أنتم بمعمورين هو فأكثر واضح أما النسك شي يدخل أي أمر الذي يجيء فيه يدخل في معمول واحد فقط هنا هذا أما تقسيس دول إذا ما أنتم معمورين أم فهمت؟ ko aksara min ma'amurai ne kamar da muka ce yanzu ku kalli ka'aba umarni akan ne umarni ne akan alƙibla al-qibla, wanda ya kalli ka'aba da wanda ya kalli baitul maqdis alƙibla su kalla ko me sunansa al-qibla, yawa saboda haka kan al-qibla ake magana an yi umarni da abin da za a kai umarni da shi ɗaya kawai kallon alƙibla yanzu kuma aka soke shi shi dai ɗayan har yanzu alƙiblan ne ake magana illa dai wannan alƙibla zuwa kaba wannan kuma fuskantar kaba wannan kuma fuskanta baitul maqdis amma sunansa menene sunansa duka fuskanta to amma shi takfifi dole ya zamanto menene ma'amurai ne guda biyu wanda za su menene za su bambanta kaga wannan zai tsaya ne ko wannan zai tashi ku tashi amma banda menene banda masu littafi masu littafi na zama za su yi su zama za su yi saboda kaga abubuwan guda biyu ne akwai zama akwai tashi an fahimci abin saboda ka shi taksisi dole ne ya zamanto ba ma muri ɗaya ba biyu zuwa zuwa sama amma shi naski yana iya shiga ma cikin mamuri ɗaya kawai wato nasib da mansur amma al'amuwar khasu dole ne su haɗu menene alalakalli a samu menene ma'amurai guda biyu abubuwan da aka yi umarni guda biyu yawo salis bambanci na uku annan naska la yakunu illa bi khitabin shi naski ba zuwa da maganar ko fahami fahawa mafhumul muwafaqa walin walin sai da khitab أما تخصيص يجوز بأدلة الأقل شي تخصيصي yana zuwa wani lokaci dalili na hankali ko kuma bilkara'in ko kuma da wasu ƙara'in wasu dalilai wanda suke nuna cewa ba wannan ake nufi ba eh, wannan ake nufi ah, misali um, ka ce ka yi bacci duwan da zai umarce ka da bacci ya sani ba wai ka yi bacci ba ne har abada domin ba a bacci har abada an fahimci abin domin lafazin bacci ba yadda za a hankalci a ce baccin nan ya zama har abada mutum zai ta yin bacci har abada dole na wasu lokuta ne saboda haka dalilin akli ya nuna wannan baccin da aka umarce ka da shi din nan menene ya zaman na lokaci ne ba na dukkan lokaci ba duk da lafazin watakila zai sa yana ka ne da kai baccin har abada misali ah, mu ce ka yi karatu ko kuma zanna masallacin nan ka yi karatu e ka yi karatu iya ƙarfinka wagan ce maka yi karatu ba kai karatu duk zamani ba ne domin ba zai yiwu ba a hankalce a bisa ɗabi'ar kan adam ba da za a ce za ka yi ta karatu a ce ba hutu ko kuma ka yi ta karatu ba iyaka ba zai yiwu ba to amma shi naski yana bukatar naski an fahimta naski ko yanzu ana kan wani dalili na halal ana cin jaki misali ana cin jaki ana cin jaki ba wani abin da zai hana cin jakin nan sai nassi shi ne mana da su ana kallon baitul maqdis babu wani abin da zai kauda mu da kallon baitul maqdis illa da shiɓadin sai da wani nassi daga alkurani ko daga sunna an fahimci abi naski baya zuwa menene illa bi khidabin amma taksisin abu an ba ku shi da lafazi am hankali hankali haka ko wasu ƙara'in na al'adu da wane ne da sauransu su suna iya cewa dama bisa ga al'ada in aka ce abu kaza an san abu kaza ake yi an fahimta yawwa to amma nasti shi dole sai an samu nasti shi ne ma'anar wannan الرابع بمبنش نهدو أن النسك لا يدخل في الأخبار النسك shi naski baya shiga cikin akhbar sai sha, sai umarni harkar umarni da an ce ka tsaya yanzu kuma an ce ka zanna wannan naski kenan tsaya insha zauna insha amma wurin ba da labari kana iya cewa sun zo sun zo ya yi hada kowa ne ma duk wanda kai ka sani ko wanda na sani amma an ce maka sun zo san ce maka amma ban da wani da wani an fahimta saboda haka shi taksis yana shiga cikin abin da ake kira labari amma naski ba ya shiga abin da ake kira labari sai abin da ake kira menene umarni ko insha'i wadi yawwa ce daga cikin bambancin akwai menene na biyun annan naskala yadkhulu fil amri ko bi ma'murin wahidi annan naskala yadkhulu fil amri bi ma'murin wahidi amma ta tasqis la yadkhulu menene sai dai a akan muta'addi yanzu misalin kace ka bawa zaidu a'ti zaidan ta ina taksisi zai shigo ko zai ka bawa zai ko kuma yanzu ka soke ya zama nasi an fahimta yawwa shine ma'anar wannan in dai taksisi ne to shi ba maganar ba zai zama akan mamuri ɗaya ba a samu am da kuma kas cikin abu ɗaya ba wa zaidu don ba kai saka ce a ina nufin kafansa za ka ba wa domin ba ba da kafa a ce ba zaidun ba sai dai in kafan zai wakilci zaidu kuma shi ma zaidun ne har yanzu hmm? to amma shi naski zai shiga cikin ma'amuwar wahi a da zaidan bayan minti biyu bayan awa ɗaya bayan gaza la tuɗi zaidan ka kaga naski ya zauke aha ina muke muka الخامس أن النسك لا تبقى معه دلالة اللفظ على ما فاته بمبنت النسك هل يظل تكسيسي شيتك نسك لا تبقى معه دلالة اللفظ دلالة اللفظ أبن دلالة ذي كنونا و وأن دلالة لا تبقى معه ba za ta wanzu tare da naski ba alama ta tahu alama ta tallaf adi zaidan ka ba wa zaidu in naski ya zo babu maganan ba wa zaidu kuma ba an fahimta ba ta yadda za a ce kuma za a samu wani abu na ba wa zaidu yanzu sai dai wani daban ko adi amran ko menene don latu dihi ne yanzu an samu Wa والتخصيص لا ينتفي ma'ahu ذلك amma tafsiri kamar da muka ce shi am ne lafazi ne am sai a kawo lafazin da ke takaita aikinsa ku fita masu hula kada su fita a ga wannan taksisi ne cikin masu fita yanzu an keɓance masu hula su kada su fita saboda haka wannan yana aiki ku fita ɗin asali dama masu hulan su ma suna ciki yanzu an takaita su ne to amma naski babu wannan dalalar lafzi ba za ta wanzu ba tare da naski ya zama ta suna nuni kan abin da yake karkashinta wadu wasadisu na shida annan naska sulmaƙo'idihi la yajuzu illa bi mislihi naski a cikin al'amura wanda suke yankakku ba zai yi ai naskinsu ba sai da wani abu yankakke mai ƙarfi irinsa Naski da ya zo ya ce abin nan eh, eh, eh, abin nan ko hujjar da take nuna a rika duba alƙibla abin nan baitul maqdis yanzu ba za a soke ta ba sai da wata hujja mai ƙarfi irinta ba wanda za ta kasa ta ƙarfi ba shi ne kamar da kuka sani ayoyin nan da suka zo cikin suratul baqara shi ne mana annasku fil maqtu'i bihi لا يجوز أي لا يجوز هذا المسك إلا بمثله أي إلا بالمقطوع مثل الذي ثبت به الناسخ المنسوخ وهذه والتخصيص فيه جائز بالقياس أما شي تخصيصي أنا هي تخصيص الآن القرآن تهد قياسي واضح ko الواحد هو ده حديثي وانديكي cikin tsarin abin da ake kira ahad akwai abin nan ahadisul ahad ko karfin ba daidai yake da abin nan mutawatirai ba wadi saboda haka Eh, hukunci na iya tabbata da ayan alkur'ani amma kuma kiyasi ya yi taksisin wannan aya wazi ko alkabarul wahid kabarul wahid kabar wahid ko kabarul ahad hadisul ahad ya yi naskin wannan menene wannan hukuncin yayi taksisi nake nufi taksisi nake nufi ba nafsi ba sabanin nafsi nafsi idan abu maqdu'un bihi ne ya tabbata ne ta hanyar annasul maqdu'u bihi to ba za a yi nafsin sa ba sai da mu sai da annasul maqdu'u bihi yawwa ya daga cikin misalin al'amurin mamurin wahidin cewa nisku na shiga cikinsa yanzu kamar idda kusa tun kafin musulunci kuma al'akulani ma zo da shi mata suna wa mazajensu idda idan sun mutu shekara guda wadi shi yasa Allah ke cewa lazina ya tafona minkum wa zaruna azwajan ko wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawl ghayr ikhraj wannan shine iddan mutuwa ta kaba kenan tun jahiliya haka ake alkurani ya tabbatar da shi kafin a yi naskin wannan amma kuma kar ku manta duk kaban ne fa saboda ka ga wannan duka naski kenan shi yana shiga cikin kamar da muka amfani da aɗi zaidan aɗi zaidan za ka sauke shi abu ɗaya ne a samu nasik da mansuk a ciki ta ina ga wannan ne ƙarshen badu ko ne. shako ne abu fara wannan minti nawa ta muna da lokaci ina ma tsoron kar karatun a ce ya mana tsawo ce ina tsoron kar a ce karatun ya mana yawa karatun farko abin nan karatunmu na farko an ce fa'in ƙila malfarko bayanan naski wa taksir ƙulna huma mashtarika ne na haisu إن كل واحد يوجب اقتصاص بعض متناول اللفظ من أين معنى الورمن وهذا معنى بياني فإن قيل ما الفرق بين النسك والمخصوص قلنا هما مشتركان من حيث إن كل واحد يوجب اقتصاص بعض متناول اللفظ ما معنى الورمن نعم

ya yi kyau su biyun suna tarayya mhm. mm. Mm. yana wajabtar da keɓanta keɓanta sashin abinda lafazi ke haɗawa ke ɗauka ya misalin don misalin shine karatu kama mai yake cewa mai yake sai ce a bisa misali na'am hmm. wannan taksisi ne ko naski to eto eh, yanzu ai ka san a taksisin sai ka ba da misali ka ba da misali amma ta ga mana ta kaka da aka ce kulla wahidin yujibu iktisasa babu mutanawilin lafzi Mm. mm. mm. mm. to mm. ba damuwa dai a nan abinda za ka ce shi ne duka ku zo idan umar na nan yana cikin duka ɗin nan amma da ka ce banda umar ko sai eh, abin nan sai umar kada ya zo ka gaba shi ne taksisi ba shi ka keɓanta shi daga umomin nan saboda haka tun da taksisi ya zo yana gwada mara kenan ya wajabta maka keɓance abinda lafazi domin duka ɗin nan duka ku zo da umar na ciki amma yanzu ka ce banda umar to wannan taksisi ya nuna kenan lafazin duka ɗin nan ashe ba shi ake nufi ba domin asalin lafazin yana haɗa da umar amma yanzu an fidda umar to hakanan nan kuma inda za ka ce duka ku zo ka sake cewa dukanku kada ku zo wannan ba shi ne naski ba to shi ma naskin ka ga yana nuna cewa da aka ce duka ku zo din nan a sai zuwan nan za a yanke ta za a hana ta ya nuna kenan duka ku zo din nan a shi abin ba zai hada za a keɓanta shi za a samu yanke wannan lafazin zai dai akwai lokacin da zai daina aiki ya daina aiki lokacin da kace dukanku kada ku zo saboda haka naski da taksisi ko nana daga cikin da nuna cewa lafazin nan na farko ba abin nan an keɓanta shi ba zai yi aiki bisa ƙarfinsa da ke rubuce ba an fahimta duka ku zo kowa da kowa zai zo yanzu dukanku kada ku zo kaga riga an dakatar da shi dukanku ku zo banda umar har yanzu an dakatar da umar shi ma ya fita cikin wannan zuwa ɗin to a nan ne suke ishtiraki ana ake samun tarayya tsakanin naski da taksisi ko ɗaya daga cikinsu bu iktisasa ba'adhi mutanawili al lafazin da za a cewa mansuk ko lafazin da za a cewa menene al minhu an fahimta domin dukan ku zo wannan daga cikin sadin ne yanzu ka tsamo umar saboda haka wannan lafazi asali babban lafazin shi ne mukhassasu al minhu wali yawwa shi kuma banda umar shi ne mukhassasu bihi da shi aka yi taksisi aka kassase wani abu lafazin farko shi kuma dukkan ku ku zo dukkan ku kada ku zo dukkan ku ku zo yana cikin aiki sai man so dogon da aka samu dukkan ku kada ku zo saboda haka dukkan ku kada ku zo sunan sanatik a wancan na farkon kuma dukkan ku zo sunan sa ne yawwa dukkan ku ku zo wannan lafazi ne am sai aka ce banda umar to yanzu an samu ka an samu allabdul mukassasu bihi da kuma allabdul mukassasu minhu wadi yawwa ta a ƙara dubawa mu gani tambaya idan mun ga akwai matsala muna ya ƙara ta darasin a sati mai zuwa نعم منين من السادس ايه ان النسك في المقضوء به اي النسك في الحكم المقضوء به كو النسك في الحكم السادس قابلنا آه، في المنسوخ الثابت بالنسك المقطوع به لا يجوز إلا بالنفس الثابت مثل النفس الأول النسك في المطلوع به أين في حكم المطلوع به ينظر عند أكيدوب القبلة وأنه كنت شيني المطلوع به تبتت ده تبت أي يأمباني دشي وتسمي فادي إيه، وادي tabbatacce ne maɓu'i ne to wannan ba za a kau da shi ba sai da ne sai da wani hukunci maɓu'i bihi al-maɓu'i bihi shi ne ayoyin nan da suka zo cikin suratul baqara amma shi tafsisi ana sai a wani lokaci da dalilin hankali dalilin kiyasi dalilin al'ada kamar da muka ce ci abinci ci abinci a al'adance a hankalce lafazin ci abincin na yana iya zama ya ɗauki abinci na shekaru dubu yana ya ɗauko kowane abinci ma a duniya gaba ɗaya amma a hankalce ya riga sani ba kayi ko abincin da ke gabanka gwargwadon yadda abin da nake nufi yadda kuma ni da kai a hankalce muna iya fahimta idan eh, eh, abin nan eh, abinci da farantin abincin da ke cikin farantin da ke gabanka da ke gabana nake ganin sa ganin sa shi nake nufi duk da wannan lafazi yana iya hada dukkan menene dukkan farantin duniya ko dukkan eh, abinci na duniya saboda haka shi taksisi ana iya kasance eh, nassi da ya tabbata da alkurani da hadisi hukunci ta hanyar menene ta hanyar kiyasi ko ta hanyar hankali ko ta hanyar al'ada an fahimci abin da ake nufi kenan na'am eh kwarai da gaske eh kamar su damiru kulla shay'in bi amri rabbiha misali ana kai kanka hankalin ga zai fahimta kulla shai, bi amri rabbiha don abin nan kulla shai dinan kowa mana ya shiga ciki hatta annabin hatta mu'mine da wane ne da sauransu amma ka san mu'mine ba sa ciki saboda wani dalili daban ko da ba ambata maka nassi a kansa ba ko da ba a ce maka banda annabin wannan iska ba za ta dammara annabin ba ba za ta dammara mumine ba misali ba za ta dammara gidan annabin ba ba za ta dammara gidan mumine ba hankalin ka riga san ya san eh, zai taksisin wannan to shi ake nufi mu ah. eh lamba nawa rakam nawa Eh. Mm-hmm. eh amma suna bambanci ta ɓangaren ta wasu ɓangarorin suna haɗuwa ta ɓangaren da ka ji yanzu sannan suna bambanta da ɓangaren da ka ambata yanzu shi taksis. bayani ne akan al-maqsus wannan da aka kayyadin da aka kassasin aka kebantar kebantar din ashe lafazin nan na farko ba ya nufin su shi ba zai shiga cikin ba zai shiga cikin sa ba ka ce ku shigo banda mara alwala gashi ne ina ganin ku in ce ku shigo sai kuma in ce banda mara alwala ina cewa banda mara alwala ya nuna kenan lafazin ku shigo din nan mara alwala dama ba zai shiga ciki ba shine ma'ana eh shine maksus ka eh, da ma mana wanda aka keɓanta, ah yanzu ka sai ku shigo a shi ku shigo banda bala kai sun bala kai ne maksus sa'annan banda bala din nan shine lafazin abin nan al-mukhassas bihi da wannan lafazi aka kebanta ka sannan kuma ku shigo din nan sun zamanto duk wanda za su shigo su wannan ana kiran su al-maqsusu minhum domin kai an fidda kai daga su ne domin kai ma da kana cikin su ai kana cikin su yadda suke mutane yadda suke ko dalibai yadda suke su tantanta su zanna inda suke kai ma haka kama gashi yanzu an ware ka an tsame ka daga cikin su sun zamanto al-maqsusu minhum ko wannan lafazin ya zamanto al-maqsusu minhu ko su sun zamanto al minhum daga cikin su ne aka tsamo wani kai kuma sunan ka maqsus lafazin da aka amfani da shi domin tsamon ka zamanto menene al-maqsusu bihi ka fahimce ni to na'am na'am eh dama ana istisna'i shi kansa yana daukan taksisi ai eh. na'am to shine aka ce a taksisu bayanun anna maksusa gairu muradin bil ana taimako muku goti kilan kuna son ku samu larabci dalla dalla da ku rubuta na ce muku annal taksisa yubayyinu lana annal lafza ma da bihi dalalatu illa ala ba'd al-lafz ta yi kuma wata kila wannan gajeren lafazin ma fi a fahimta da wuri sannan shi wannan ku yanzu kaji ji taksisi ko dalilin da yasa da suke bambanta shi kuma naqsu yukuriju ma da bil lafzi dalalatu alaihi. shi lafazin na yanzu ku shigo lafazin nan me yake nufi yana nufin duk ku shigo ku yi wani aiki sunansa shiga to yanzu da na ce kada ku shigo sunansa naski ko yana nuna kenan wancan lafazin yanzu ba shi ake nufi bai aiki a nan an yanke shi ka fahimta ne bala ka gane ko baka yi ba ba mata da mu to wannasku shi kuma naski yukhriju yana fitar da ma urida ad-dalalatu alayhi bil lafzi mushkilar ka watakila tarkibin yadda larabcin ya kamata a karanta shi ka fahimce ni yanzu bari karanta maka shi da sashin tsarin hausa ka dube shi da kyau wannasku yukhriju ma urid ma uridu dalalatu ma ko ma uridu dalalatu alaihi bil lafzi amma ga tsari larabci ba haka kamata ka ce ba sai ka ce wannasku yukhriju ma urida bil lafzi ad-dalalatu alaihi shi kuma naski yana fitar da abin da dama ake sun a yi nuni da shi ko a yi nuni kansa da lafazin da aka yi amfani da shi yanzu naski shi yake sun ya ɓata wannan ku shigo wannan lafazi ku shigo lafazi ne ai lafazi yana nufin wani aiki na shiga yanzu an kawo wani sabon lafazi aka ce kada ku shigo wannan sabon lafazin nan yana gwada maka cewa yanzu ba a san aikin wancan lafazi na ku shigo shi ne manan nasu ba wai sashi ba lafazin ne baya so yanzu an tsaye da lafazin an tsaye da aikinsa ka gane abin da yanzu to alhamdulillah na menene ne نعم أن الناس لا يدخلوا ايه في أخبار labari eh eh a haba babu karkar ba ma wannan zaka duba ba har ko dai labari ba kan san labari ba da labari labari shi kawai sai da ce ƙarya ko gaskiya ka fahimce ni yanzu ka rika cewa abin nan muhammadu ya zo ai labari ka bayar ko in ka ce muhammadu bai zo ba wannan ba wai na suke ake kiransa ba ka ta kanka ne yanzu ka ta kanka ne da ka ce min muhammadu ya zo yanzu ka ta kanka saboda yakan ba maganar na suke ba shi na suke wani abu ne na umarni yanzu ka tsaye da umarnin ka kawo sabon umarni an fahimci ka fahimce ni amma yanzu in kace sun zo sun zo sai kace kayan Muhammadu da Yakubu kaga wannan ba za a ce maka kai ƙarya kai ba su ma suna cikin a ayi wannan lafazin da su a abin nan amma taksisi ne saboda haka shi taksisi zai shiga cikin akhbar ba tare da masu sauraro sun fahimci an yi kure magana ba ko a ce kai makarici ne ko wani abu da sauransu amma babu ta yadda za a yi naski ya shiga cikin akhbar sai dai a ce maka kayi ƙarya ko kuma ga duniya lalle da na ba ku labarin cewa abin nan motar nan fara ce to yanzu ina ta kai na motar nan baka ce wannan kuma daidai ne umarnin ba naski bane wannan kana bayyanar mana da za ka ƙarya kai ko kure kai wazi yawwa an fahimta Mhm. ya yi karatu a madina to kaga wannan ba naski bane daga wasu kace ba haka bane to wannan sun ta kansu kenan ba naski bane yawa alhamdulillah ina ga an fahimta muna iya sati mai zuwa da rai da lafiya sai mu ci gaba da sabon fasli wannan duk muna magana ne faslin menene ina jin tarihi ko? ta ta yi kowa mai tashi idan akwai bukatar haka alhamdulillah subhanakallah wa bihamdika ashhadu an